ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ranar da Allah zai tattala maƙiyansa zuwa ga wuta, zabaniyawa suna haɗa na farkonsu da na ƙarshensu, a wannan rana ba za su iya guduwa daga wuta ba.